Masu saurari, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Zumunci. Thank you. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri. Muna nan lafiya kalau. Alhamdulillah don lafiya kalau muke. To madalla to me ya dauki hankalinka a harkokin Amurka cikin wannan mako? Eh to har yanzu dai kan batun me ake faɗi batun wannan rigakafin da ake yi mutane dai wasu na ɗan jan baya wasu kuma na ƙoƙari suna zuwa amma yanzu mutanen afirka sun fara fahimta idan ba kai wannan alluran ba ma zai kai wani lokacin da dole ka je ka yi dan saboda idan ba ka yi ba ko tafiya ba za ka iya zuwa ƙasar ka ba to lalle wannan shine abin da ya ɗauki hankali na kuma kin san akwai abubuwa da mutane suke faɗi idan an musu wannan allurar shine wani yake cewa wani da aka bai alluran yana zaune da ya ga wani ce a gabansa kaban ya tashi hau wannan bishiyar na ce to saboda me kin ji <laughs> saboda shi ba irin kin san akwai masu cewa sun samu dan ciwon kai wasu dan eh. samu kaikai wasu dan eh, jijiri wasu shi abin da ya ji shine kamar ya je ya hau wannan icin ai <laughs> ba dai hauka cewa a to <laughs> ni dai ban cewa to kai kai da kai allurar ya kaji eh to da sauki kisan sukan baka shawara <laughs> kada ka shiga cikin wani abubuwa da zai iya kawo ma damuwa eh, har ma idan kai sai a sa ka ka zauna a sa ka zauna da tsawon mintoci goma gaskiya gaskiya ba wani abin nan wani ah, matsala da na samu game da allurar gaskiya ban sani ba kila na biyun dai don ban yi na biyu ba okay hmm. eh to har ma eh, eh, idan lokacin da ake allura na kafin da an yi maka allura sai a sa ka kaje ka zauna na tsawon mintoci goma sha biyar a tabbatar cewa babu a tabbatar da ba wani abin da ya biyo baya mm, to haka ne gaskiya Allah ya bamu lafiya amin sun amin To kamar da muka saba bari mu shiga babin gaishe-gaishe mu yau ma muna da auren raki ko? Mm, auren raki kaca-kaca. To bari mu bude babin gaishe-gaishe da fata alheri ga ma'auratan nan. Za mu bude babin da wannan gaisuwa ga iyalan barista Abdulsalam Muhammad na gidan rediyo da talabijin a jihar Borno domin ɗaurin auren yarsa Aisha Abdulsalam Muhammad waɗanda za a yi a unguwar Baba Bulum gidan mai ɗan Kelori yau din nan hmm. sabar da karfe goma sha ɗaya na safe to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarka zaman tare sai kuma ɗaurin auren Aminu Abubakar Dal da Hafsat Isa yayi wanda su ma za a yi yau dinnan a unguwar Jarmai Daɗi da ke karamar hukumar kanam a jihar platon najeriya muna kuma mika gaisuwa fata alheri da taya murna wannan auren an riga an yi shi makon da ya buce ga mai sauraron mu na yau da kullum wato mahmud salihu kauran na moda a jihar zamfaran najeriya wanda aka daura wa aure da sadiya badamasi muhammad dan yaro Allah ya sa an yi adace Allah kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to baba to sai kuma filin abar ya huce na mika gaisuwa ta taya murna ga ahmed muhammad mai gatari bisa aure da yarsa harira ahmed hajiyayye wanda za a yi a yau asabar da karfe ɗaya da na rana a masallacin jibwis da ke bakin tasha a garin mai gatari da ke jihar jigawa a najeriya haka kuma muna mika sakon fatan alheri da murna na abar ya huce ga mai sauraren mu yau da kullum ado salati goma ga annabi rijau bisa daurin auren 'yarshi zainab da angonta bashar wanda za a yi da safiyar yau asabar din nan da misalin karfe 8 da rabi kofar gidan shi a doki nan da ke layin terminus allah ya bada ikon zuwa amin sun amin kuma ya bada zuri'a ɗaya ba To har yau kuma muna da sakon taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Gambo Isa da na gidan marigayi Malam Lawan Shitu Sanka na auren 'ya'yansu Musa Gambo Mr. B da kuma amaryarsa maryam abdul abwal wanda za a daura a yau asabar nan da misalin karfe goma sha ɗaya na safe a masallacin isiya karabiu goron dutse a jihar kano to allah ba da zaman lafiya dukkanin su baki ɗaya to amin sama amin kafin mu mika gaisuwar ta'aziya muna kuma murnar naɗin sarauta ko baba gaskiya ne zuwa ga ainihin iyalan alhaji faruk ahmed mai shanu na naɗin sarautar shi da sarkin wadda sarkin musulmi abubakar alhaji abubakar sa'ad zai yi a matsayin dan madami na sokoto a ranar lahadi idan allah ya kai mu to da fatan allah ya ja zamanin dan madamin sokoto ya sa albarka To amin suma amin Allah sa gama da jama'a lafiya. To muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Mr. Anko da Mr. Alex Kudu da mamarsu da 'yan uwansu duka bisa rasuwar babansu Reverend Adu Kuchili Paul Kudu. Allah ya kyautata nama ƙarshen. Amin suma amin. gaishe-gaishen fata alheri da sada zumunci na abar ya huce zuwa ga Amiru Abdulmajid na ofishin jakadancin Najeriya da ke nan Washington DC gaisuwa fata alheri ga Hajiya Amina Mohammed da ambasada Hassan Mohammed Hassan tsohon mataimakin jakadan Najeriya a ofishin jakadanci na nan Amurka. gaiso fata alheri ga sarkin fulanin mai aduwa Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdulaziz Dan Goggo mai aduwa sai Mani Tinau mai aduwa da Muntari amadu Sojan Balki sai amadu Rabe ‘yan duna da Abdullahi Laki Fantuwa da Usman Manika mai ruwa Huntuwa da Magaji Sagfa. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga arma dan mai ganga kukar samu. da Murtala Ibrahim zangon daura da kuma Ali Abdullahi doron baga da fatar an tashi lafiya. To sai kuma wannan sakon gaisuwa da Alhaji Salihu mai agogo kaura na moda da limamin masallacin juma'a na biyu kaura na moda da khalifa malam atiku abubakar mai suna kaura na moda da hafiz balarabe gusau sai kuma hajiya zuwaira mai shinkafa da taliya a kaura na moda da 'yan baban yusra gusau da alhaji yusuf ali da alhaji mele yusufari da ibrahim sd kusfa zaria sai kuma mubarak s yaki gusau da usman manika mai ruwan rufuntuwa da jazir abubakar sabo gusau sai kuma injiniya sanusi nasiru baban Afan kaura da kuma aliyu muhammad dan fulani da daukacin 'yan majalisan shayi da ke masallacin juma'a na biyu da ke garin kaura na moda aka ce hmm. komi kirkin ka baka gama kasuwa da eh, haka yake ko dire a wannan zangon gaisuwar fata alheri da sada zumunci na abar ya huce zuwa ga Ibrahim Musa Wada da JT Love ji Kanduna sai Muhammadu Dan Yarbawa da makaniken mashin gindin akwati gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Malam Shehu Ladan Yalwa da Aliyu Muhammad Dan Fulani Mara da Mansur Baba Wuro na faɗa sai ɗan juma mai faci gindin akwati da maman murja mai masa a yalwa da maman zahatu mai kifi a yalwa sai kuma malam isa sarkin yalwa da abbas lawal mai shago a yalwa da fatar an tashi lafiya.

sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. wanda ba

mahaukata uku baba to yau labarin ne sau muke buje a cikin waɗannan mahaukatan wane ne eh. mahauka Iko Allah akwai labarin da Fatima Musa hmm. wada ta aiko mana da abokanta a barikin ladi da kuma wanda dauda bin afan unguwar jaji fataskum da maryam muhammadu 'yan jarida unguwar sokol potescom suka haɗo aiko mana to labarin farko dai na mahaukatan eh, baba shi ne wai wani eh. mahaukaci ne ba eh. yana yawon shi a cikin kasuwa sai ya hango wani mahaukacin kuma yana yawo tsirara to da ya ga wannan mahaukaci yana yawo tsirara a cikin kasuwa hankalin shi ya tashi to ya ɓaci kwarai da gaske ya je ya samu mahaukacin ya fara mishi faɗa ya ce ku ne kuke samu ana rena mu ana ganin mu kamar mahaukata ya za ka tashi ka fito gida daga kai sai haihuwar haka za ka fito tsirararka tsirara kawai za ka fito zindir sai ya ce kaga eh, ka rufa ma kanka asiri ka kuma rufa mana asiri sai ya kwaba tufafin shi shi mahaukacin wancan din ya miƙa ma wancan ya ce sa shi kuma ya tsaya zindir a sha <laughs> ya ba shi zindirar shi ka ka rufe tsiraicin ka kanka bari ana ana rena ka bari a gani a rena mu <laughs> kamar ba waka ta <laughs> sai kuma fatima ta ce a cikin wayannan mahaukatan biyu wane da ya fi hauka da wanda ya fara yawon tsiraran yana yawon tsirara da wanda ya kwaba kayan shi a kasuwa ce ka rufe tsiraicin ka kar a rika rena ma ana ganin ma nun mahaukata wanda ne sai kuma shi labarin da dauda ya aiko mana da maryam wai shi kuma wani mahaukaci ne to ya an kwantar da shi a asibitin mahaukata mm. sai shi kenan ya kaikaici idan ma'aikata ya samu ya silale gudu mm. <laughs> daga ɗakin da aka kwantar da shi Idan ya isa gida ya samu waya ya riga ya san lambar wayan asibitin. Sai ya eh. samu waya sai ya kira asibitin. Da ya kira asibitin wata mai jinya ta ɗauka. <laughs> To. Sai ce mata da Allah ta je daki lamba shida na shi ta eh. duba mashi shi ko mutumin da aka kwantar da a ɗakin nan yana nan. saboda ya tabbatar ya bar wurin Najeriya ta tafi ɗaki ta leƙa ba ta ga ba kaci ba don dan su ma a wurin ta tashin hankali ne an ba ku an ba ku mm, amana aikin ku eh. ya nuna cewa ba ku ba ku aiki da kyau yawwa yawwa masu jinya mm. sai ta dawo ta ce mishi kai wannan mutumin fa baya nan tana ga ya fita amma tana jin dai yana nan amma tana ga kamar ya je bayan gida amma bai kwanci a ɗakin tana ganin kamar Mm, ba daidai sai ba dan <laughs> uwanci ne kamar yake ne eh, eh. ba ya magana ba ta san wai ai shi ne eh, mai jinyar ba sai ce yawwa to ai alhamdulillahi ta ce mashi amma malam to me yasa kake tambaya sai ta ce mata a'a ai alhamdulillahi ba damuwa dama so nake in ji ko ko har yanzu a yi cewa na gudu na fice daga asibitin <laughs> abin da na kira ne tabbatar cewa na gudu ba ne <laughs> ba na na wannan asibitin wayo Allah <laughs> lalle ne ka a cikin wayannan mahaukatan uku tambayar ita ce da zamu kafa a dandalin mu kwarai kuwa lalle ka za lalle ka za a yi fashin baki sosai a ah, za a yi fashin baki sosai da wanda ya taba kayan shi tsirara ya ba wani mahaukaci don ya girfa tsiraici shi shi ko ya fallasa kansa yawwa yana so ya tabbata ya gudun ne shi din na ya gudu wani ne ya ba <laughs> lalle ga akwai mahaukata da sosai. <laughs> Na ji malama jini na ɗaga mana Nusa Bili da aka tilas mu ja burki dan yanzu a madadin. Baba Yakubu Makeri. alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce da alheri. Yeah, <laughs> <laughs> <laughs> sannu lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkanin shi na Allah ne komai kake so yi haƙuri zai zo lokaci ne akwan a tashi wata ban ba kware sarki ne wage ya ce duk sawawa dagaciyawa ne maza ce tuwon girma miyarsa na nama ne kowa a duniya da irin baiwarsa ka gane wani shi malami ne wani shi kuma mawaƙi ne wancan ɗan kasuwa ne wancan kuma gini wuce ba wane da na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta a ko ina ai tukwici ne mai baka shawaran kirki gani na dan uwa ne ka so mai saka a ko ina